الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وديا تبت ga Allah tabaraka ta'ala da aiko da manzanni masu bishara masu gargadi ya hada su da littattafai a tattare da su da mizani da skeli yau mace su da tsayar da adalci a tsakanin halitta a bayan ƙasa kuma ya sanya musu bayan sun mutu akwai waɗanda za su mai bayan su shigaje su da ilmi da ilmantarwa da dawa ta hanyar aiki da addini ilmantarwa waɗannan mutane suka zamanto abin koyi kuma haske ga masu neman bin hanyoyi irin nasu kuma su ne shaidar Allah a bayan ƙasa suwaye waɗannan su ne al'ulama malamai masu ƙoƙarin kawo gyara a cikin al'umma su gyara aƙidar mutane su gyara mu'amalar mutane su gyara muku aurenku su gyara muku sai da sayarwarku su gyara muku zamanku su gyara muku tsayuwanku su yi ta bibiyanku suna gyara koyi don ku mutu ku shiga aljanna ku samu rahmar Allah da wannan shine burin malami sai sa duk annabawa suke cewa wala as'alukum alayhi ajra ba na roƙon ku bani lada akan abin da nake aikin malin da ake ne na Allah tsantsa malami yana jin a ransa hakki ne akan sai wayar da kan mutane ya faɗa musu gaskiya ya ɗora su akan turba su musu samuwar amara Allah ina shaida babu an bauta da cancanta da dacewa sai Allah tabaraka ta'ala shi shi kadai ubangijin mutanen farko da na ƙarshe wanda yake hada mutane ranar kiyama ranar da babu babu babu babu shakka a cikin ta ina shaida na Muhammad bawan Allah ne kuma zan Allah ne shi kamakin annabawa shugaban masu tsoron Allah masoyin ubangiji tabaraka ta'ala rabbil alamin da shi da sahabbansa da wanda suke bisa da kyautatawa zuwa ga ranar tashi alkiyama wanda shi wannan annabi yake cewa Allah baya dauke ilimi ta hanyar zari shi kawai daga cikin bayi sai dai hanyoyin da Allah yake bi yana dauke ilimi a cikin mutane shine yana dauke malamai sai su mutu idan malami ya mutu to to to al'umma ta ji cewa ilimi ya tafi sai abin da ya koyar kawai wani malamin a cikin abin da ya sani bai karantar da kashi ashirin ba sai ya mutu wani duk abin da ya karanta bai wuce kashi talatin bisa ɗari ba sai ya mutu wani watakila bai farabi ba sai ya mutu malamai suna cewa da wahala malami kafin ya mutu wai duk abin da ya sani na ilimi ya koyar shi kafin ya mutu zai wahala sai dai yi aice yi aice saboda albarkar ilimi shi sa mutuwar malami tafiyar ilimi ne mutuwar malami tafiyar ilimi ne har za a zo lokacin da malaman za su ta mutuwa su ta mutuwa su ta mutuwa su ta mutuwa wanda Allah yake har a zo a waye gari babu mai ilimi sai kuma mutane sai su rinka rungumar jahilai substitutes kamar su ne canjin malaman sun da masu ilimin sun tafi mutane kuma dole su riƙe wa zai jagorance su ittakhadha an-nasu ru'usan jifala annabi ce za a zo lokacin da mutane za su rigi jagororinsu jahilai fa su ilu a yi ta musu tambaya fa aftau su rinka ba da fatawa bi haini ba da ilimi ba fa ballu wa ballu annabi ce su mata su katar da wani ne illar rike jahili a matsayin jagora ko malami jahili ne amma mutane sun mai da shi malami ya yi tabbatar da mutane to kuma shi ne illar mutuwar mai ilimi idan ya mutu aka rarumuwa za a raruma sai a riƙi kowa a kasar su yi ta ba da fatawa ba da ilimi ba annabi ne ya faɗa hadisin bukhari da musulmi kira da mun Allah tabbata ga bayan Allah na kwarai da wanda suke bi su kyautatawa har zuwa ran tashi alƙiyama in wani musulmi ita mutuwa ba ta kwankwasa kofa idan ta zo gida ba ta kuma sako ba idan lokacin mutum ya zo awanninsa suka kare da mintunan da sakon ɗinsa suka kare to ita ba ruwanta kawai ɗauka take take ba kuma ba ta bambanta tsakanin mai hali da talaka malami da jahili babban ya babban mutum da matashi da yaro da ƙarami mutuwa ita take raba tsakanin masoya ba kana son mutum sai ka ga ya tafi kana ƙaunar mutum sai ka ga ya tafi Al-mauci الموت تفرق بين ahbab duk yadda kake kauna mutum kake son sa wata ran sai ga ko ya riga ka ko ka riga shi kuma ita ba a jin ta tana yawo amma ba a ganin ta kuna cikin kare shi kuna masa magani kuna tsada kuna tsada kuna tsada shikenan sai ku ga mutum ya tafi muna nan yau sati biyu kenan saboda zafin abokan cikin zukatanmu da raɗaɗinsa wallahi ba mu wata ba irin rana ita yau da safiya irin rana ita yau ƙarfe goma na safe Allah ya jarabe mu mu faja na mutu gwamna malamin jagoran mu Ahmad Ibrahim Bambara gari ya kidime da wayoyi da buje-buje da tambaya wasu da yawa suna cewa kai gaskiya ne kuma shi ne ko ba shi ba ne kowanne ba wani wani a cikinmu da aka kira shi kai sai ana faɗa yake shi ne sai da ibin cika ita tabbatar saboda ba a tsammanin mutuwar a lokacin wani abu sai Allah tabaraka ta'ala mai abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama rabbul izza rabbul jalal ilimi ya tafi ba a tsammani an saki jiki Na kowa ya cancanci mutuwa a lokacin da Allah ya ga dama amma mu ɗan adam masu yawan mantuwa ne da rakkana da kidima sai mu saki jiki mu ce wani ai a'a babu ashe yana hanya Allah ya masa fawa Allah ya ce masa jama'a mutuwa gaskiya ne wallahi mutuwa gaskiya ne wani abu an gaya masa kan ba haka bane amma ka ta jira ka ta jira ka ta jira sai da haka ne kuma yau shi mutuwa za ta gaskata da gaskiya gaskiya ne sai ranar da kai ɗin ka kwanta sai ranar da kai sai ranar da kai din ka ga shi ka mutu kana ana maka tambaya sai ka ce a ce haka ne Wannan yawan kwantuwa ne da kuma ga a kan ba suna bin sama ko ba ta ka tsaya kai tunani ka ce yanzu wanda ya mutu kan waya yake ji yana ina ya aiki la ilaha illallah la ilaha illallah wanda ya mutu yana kwanci a kabari malam waya yake ji waya yake wai da yake faruwa Ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dogon duniyar malam duban da kake son ka rayu duban da ka shirya bukatunka da waye waye sai a zuwa a dauke ka sai a canja maka wani ne sai ka tashi ka tarar da a wata halittar da baka taba ganin ta ba tana maka tambaya wai an ɗauke ka daga wancan rayuwa wai ka zama da ita wai ka shiga wata sabuwar rayuwa kuma rayuwa ta gaba din tana da alaƙa da farkon da kai a kai ne za a gina in mai kyau mai kyau in mummuna mummuna Allah ya ce kowa sai ya mutu kullum mana da ya kwana ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa cewa kada ka kira wani tare da Allah la ilaha illa hu kullu shay'in halik komai zai halaka sai Allah shi kadai zai saurara komai ka san komai komai komai kullu man alaiha fan ina wanda yake tsammanin zai dade ina wanda yake kafa yana ganin ba yanzu ba to ko ba yanzu ba akwai lokacin ƙarshe wallahi ko ka shirya ko baka shirya ba Allah yake ku kore wa kanku mutuwa in gaskiya kuke yi kun fadra wa lam tuzikum al maut mutuwa dan da ku kore ta wani ya ce ba zai mutu ba in ya isa Allah ya ce rayuwar duniya kalil wal mata'u dunya kalil wani jin daɗi ne gajere ɗan kaɗan ga wanda ma yake jin yana jin daɗin amma alahira ita ce ta fi alkhairi ga mai tsoron Allah kuma Allah ce ba za a zalunce ku ba Allah ce mutuwar da kuke gudun ta ba fasanta qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kun gudu mata sai ku haɗu ita a gaba shine ma'anar fa innahu mulaqikum a tunani idan ka gudu ai abu yana biyo ka bayan mulaqikum wato za ta gamu da ku ba kun gudu ba to sai kuma za a juyar ku izuwa ga Allah alimin gaibi wa shahada masanin gaibu masalan fili tabaraka wa ta'ala sai an mai da kowa kuma Allah ya ce mai ta amalu kowa zai tafi da jakarsa jakarsa ta aiki abin da ya aikata in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra ku aikata alheri Allah shi babu wata rai face sai ta dandane mutuwa kullu nafsin da'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kullu nafsin da'iqatul maut babu rai wanda ba ta dandane mutuwa ba kuma za a cika muku ladan kuran tashin kiyama kun yi aikin alkhairi wannan aka ne santar da shi daga wuta aka sa shi aljanna an ji Allah ya ce faqad faz ya rabauta ya dada ta ce jama'a wa wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba rayuwa ce mai rudi a ga wannan duniyar rudi ne a ciki ani bin abi talib ce ya duniya ghurri ghairi ya duniya ki rudo ni ba ne ba yace na fahimce ki من ذا لك جماعة إن للموت سكرات أخي متوى كما تنادى تحكي متى تنزل الجاء سامس ياي زيج الله يبعد الأبار ومسلم متاني سيسوزو زاسو متزاس ياو من جديد أميدا مبايا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها sai mutum ya zo zai mutu ya ce ya ubangiji a da ni duniya wannan duniyar da ake cewa bi Allah bi Allah a cikin ta kana tsagaci in ka zo mutuwa za ka ce a dawo da kai don ka wanke laifin da kai Allah ce kalla ce kawai mutum faɗanta ina ya shiga rayuwa ta barzaku ila yau ne ba so har kuma zuwa ranar tashi kiyama damar rayuwar uku ne jama'a hayatu ad rayuwar duniya alhayatu hayatu rayuwar barzakhu ita ce rayuwar kabari bayan an bar duniya za a yi wata rayuwa Allah ya san shekara dubu ɗari nawa za ka yi a cikin kabari malamai suna faɗa cewa galibin mutane shekarun da suke yi a kabari ya fi shekarun da suke a duniya yanzu wani ya fi shekara dubu yana kabarin nan malam kai idan ka mutu ka san shekara dubu da za ka yi kamar ka karudu da rayuwar da batun shekara ɗari ba duka duka nawa za a baka nan baka shekara ɗari ba ka samu da yawa yanzu shekarun ka nawa kuma me a cikin duniyar me kake jin za ka ji ka je ka kwanta a kabari wataƙila ka shekara dubu ku duba kabarin yadda yake ku duba musibar kabari ku duba fitatul kabar annabi kansa idan yi zai gina kabari wallahi kuka yake an je binne sahabi yana tattaka tsinke a hannunsa haka yana kuka yana zubar da hawa yana cewa li hada fa'iddu saboda misalin wannan rana ya ko bayan Allah kun tana bi inji annabi rahama li misli hada fa'idu saboda misalin wannan rana ku yi tanadi ku yi tanadi ku yi tanadin kwanciyar kabari saboda mutuwa tana iya zata dauke ku wallahi ba ka tsammani kada ka ta rude ka kada mulkin ka ya rude ka kada sarautar ka ta rude ka kada isar ka ya rude ka kada jin cewa kai baka da laulayi ya rude ka nawa aka kai su ba ciwo ba zazzabi نوس كي كان سأس بجي أكبر يسو جي جي جنم وني أموت أشين وانا كم بيت أمانا دي مجو شين يالن سعنا كي ويرش يمجو كي كان سنيا ذاكي وانا كجير يرى يوا متاون قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ku yi aiki Allah da zai zalunce ku ba da ko ɗan karanci a ko da abin da ke bayan dibinon nan ne. Ma me sa muke manta ba? Me sa muke rafkana? Duk abin da kake tsammanin Ubangiji ya ba baka shi a duniya ka kwatanta ka gani zai wuce shekara goma? Moriyar da za ka ji jin daɗin abin da morewa za. Waye ke jin daɗi? Ku faɗe ki a gaya mana waye yake jin daɗi a cikin wannan duniya kuma a gaya mana bai jin daɗin in dai wannan duniya ne ne jin daɗi a cikin ta ka manta da Allah akwai da nasiri Allah ya yabi kansa ya ce su sun yawaita shi ne mai iko akan komai ya ce Allah zai al mauta wal hayata Allah shi ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa don Allah ma ka duba wani ikon Allah dan Allah ya nuna maka garanti tabbas sai an mutu sai fara ambatan ma mutuwar gaba daya allazi khalaqa al-mauta wanda ya halicci wannan mutuwa sannan kuma ya halicci rayuwa adam yanzu za ka zama ma'adum yanzu za ka zama babu kai kuma ba abin da zai tsaya don ka mutu wallahi idan ka yi abin kirki ka yi na alheri ne za a yi alheri a shiga damuwa billahi azimu jama'a akwai waɗanda ƴaƴansu ma suna mantawa da su bayan sun mutu wata ɗaya yawa inda wannan duniya wata ɗaya ɗan ka ya manta da kai ka shimfiɗa masa duniya ka tara masa kaza ka yi kaza ka yi kaza shi kuma zai miƙe kafa ya more shi mutuwarsa ta zama maka alheri kana can Allah ya san me kake gamuwa da shi mata ka ta manta ka matarka ba za ta yi maka kara ta ce bari ta zauna ba za ta yi aure ba ba wannan matar da kake tare da ita mana wannan matar da take tana son ka kana mutuwa Allah Allah kake ce wata hudu da kwana goma wani yana zuwa sai ta aure shi ta je ta ji daɗi ta manta ta manta kana kabari ta manta ta manta abi mama yake cewa ku karbi ilimin jama'a kafin ilimi ya tafi suka ce yaya ilimi zai tafi yace annabi ne ya faɗa ku karbi ilimi kafin ya tafi suka ce yaya ilimi zai tafi a cikin mu akwai littafin Allah da Qur'ani sai ya fashi ya fushi shi annabi yace lalle iyayen ku sun yi wadi ba ga taura ba ba ga linjila ba a cikin banu isra'ila amma bai wadatar da su da komai ba ce zihabul ilmi an zihaba hamalatu tafiyar ilimi shine maɗauka ilimin su ta tafiya wanda suke yi kon ilimin su tafiya wallahi tallahi ba za ku gane ilimi tafiyarsa asara bane ku yi kasa kasa kaɗai, ka zo kana nema ko a makaranta kana neman malamin mahaddacin ƙur'ani bai san ƙur'ani yake da ilimi da zai karanta da ƴaƴanka ko karanta a makaranta ingantaccen malami na addini daga irin wahalar da za ka sha babu abun tafiya yake abun raguwa yake mutane duniya suka runguma yara nawa kuke graduating a makarantunku na sakandare da jami'oi ku haɗa su ga baki ɗaya guda nawa ne malaman addini a ciki waye yake tunanin barin tarbiyyantar da yaro na ya zama malaman addini da zai zo wayar da kan mutane waye wannan waye waye shirya ina muka tafi nawa muke tare da waɗanda za su zama malaman mu gobe ma nawa muka tare da waɗanda za su gaje ma wanda za su gaje ma wanda za su gaje ma mun burka yara duk duniya suke nema gaba ɗaya mun buɗe makarantu duk duniya muke ginawa gaba ɗaya to wa za su gaje ku waye zai gaje ku a cikin koyarwa a cikin karantarwa a cikin da'awar so kuke kumar wani lokaci da za a wayi gari a shirarar mutane su za su rike mutane su jagorance su mutane su wayi gari su kasa samun waye da Allah ina masu ilimi ina masu karantarwa ilimin addinin mun kaskantar da shi mun nuna ba komai bane saboda karshensa mun nuna ko mutum ya karanta shi ba abinda zai samu sai dai kare a masallaci ko ya kare a makaranta abinda kuke gaya mutane kenan masallaci ku ba kuɗi makaranta ku ba kuɗi mutane kuɗi suke so da haka wa zai je ƙaye akan makaranta da masallaci in ba ya samu tarbiyya ubansa ya tsaye da shi akan haka ba wani bawan Allah ya ta ƴaƴansa duk ya san suna karatun boko boko boko boko boko na shi yana da kyau mu samu kenan a boko na shi yanzu a cikin ƴaƴanka ba za ka ba da zakka ba ga wani ga Allah ka cire ɗaya ka ce wannan je karanta ƙur'ani je ka irin tafsiri je ka ilimi mu tura ƙasar waje ka je karatu san larabawa da ilimi ka zo ka zama babban limami a ƙasa ka zama babban malami mai dawa a cikin yayanka guda goma sha da suke boko ba wanda za ka ware ka ba wa Allah to kowa ɗaya da nasu ya tattare to wa zai ga aiki malaman kuma ku zuba ido nan masallacin malam jafar ne nan mumbarin malam jafar ne wallahi har yau akwai ayyukan malam jafar da wallahi tallahi ba iya yi ba bayan ya mutu duk an rarraba ayyukan da za a yi amma wallahi akwai karatun da har yau masallacin majalisin ya mutu wallahi akwai darasin da ba a iya yi kowa ka taba shi aiki ya mutu yawa to haka malamai in sun mutu akwai abubuwan da wallahi lazimu ba za a iya kwafewa ba akwai abubuwan da suke ba na zahiri ba ne samuwar malami a cikin al'umma wata alfarma ce ta daban jin akwai su ma a ƙasa yana rage wata barna ko an shirya za a yi wata tsiyar ko yana wasu a tuno akwai malam wani akwai malam wani sai a rage amma mutuwar su yakan buɗe ƙofa ga wasu mabarnata su ji cewa ba zai samu dama saboda na Allah suna tafiya bari a bar mabarnata su barna a bayan ƙasa wannan yana daga cikin illoli wanda ba lallai ka iya fahimta ba da Allah ce tafiyar ilimi shine masu ilimi su rinka tafiya ku ji tsoron Allah yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana ya tsare mana wannan addini namu da wasu mazaje Allah ya tsare musulunci ne da wasu mazaje masu ikhlasi ulama rabbaniyi da amilin malamai masu tarbiyyantar da mutane masu aiki wallahi tallahi wannan bawan Allah malamin mu na da su ta wallahi tun ni da nake muku magana wallahi wallahi tun ban je jami'a tun ban yi aure ba wallahi na san mutumin nan da da sun Allah da ibada a iya yadda nake iya gano shi tun muna zuwa guraren su zaka tabbata da shi kullum a masallaci magariba isha yi kawai bakin sa zaka yana zikiri yana ambatan Allah mutum ne mai bautar Allah da gaske daga ganin fuskar sa ta san Allah ne kuma duk wanda yake wani shi zai gaya maka in dai ba magana yake ba da kawai ba yana gan shi ba. ya kuma me aka san shi da shi ne akwai wanda zai ce ya taba ganin sa yana wani abu bayan tawa to irin waɗannan su ne masu ƙasa take zama lafiya saboda rayuwarsu dattijon nan zai zauna a cikin unguwarsa gidansa tudu yau na wallahi sai share wata guda ko ka buga bai zo ba ka buga to ina za shi shi ba ya tafiye tafiye shi ba ya zuwa ba inda yake zuwa ko ka taba ganin hotonsa a ce gashi ya je kasa ko ya je guri kada yana gida koyarwa gaba ɗaya satin na abin da ke ɗauke zai inganta wannan karatu na sana'a saboda lafiya masallaci makaranta gida masallaci makaranta gida sai dai gaba da mara lafiya ko wata larura ko wata mutuwa sai ka kwatanta kafin ka ganshi a cikin gari ka yi kiliya da shi ka taba gani zai yi wahala kana ganin su za ga Allah ya ba shi kwarjini na ilimi ga mutunta karatu ku duba yadda ake zama akan kujerar ana karatu zaman malinta cikakkiya a yi wanka a saka turare a goge baki a ɗaura rawani a saka kaya na mutunci a gaya mutane Allah ga ladabi ga tarbiyya ga rike mutunci a karmar kasara a ga taimako alfarma alfarma ne da wasu mutane da ake taimako wani ba za su yi ba kuma Allah ya tsare shi waya kawai zai buga shi ga wani kaza kaza kaza za a yi kuma za a yi limaza su gudu sun rike Allah sun rike gaskiya sun cire duniya a cikin su, kuma Allah ya ba su duniyar ya ba su mutunci ƙarya kake ka ce ya ji kofar gidanka yana neman taimakon ka ko yana roƙon ko ya buga maka waya yana ce ma kaza ƙarya kake wallahi amma rigar da yake sawa ta fita mai miliyan ɗari a garin nan yanzu ba nufin asiri ba ne wai me wannan rufin asirin ilimin ne daraja ta ilimin ne kima ta ilimin ne ko tafiya ke da gari ta kawai ko baka tambaya ba san da malami yana wucewa Allah ya saka min usman yace naje asibitin Aminu Kano ICU na ga mala a kwance nace Allahu akbar na fushi da kuka yace ga ilimi a kwance hakan kuma akai ba magana malam da zai magana ba bai san wa yake kan ba ashe ajali ne yazo samun malamai a cikin wannan al'ummar wanda ba karamin alheri bane su suke kare addinin jama'a burin ku kishin ku addinin ku malamai suke kare addinin su suke tsare mutuncin imani na al'umma su suke hana batsalin mukbilin mabarnada yan ta'adi su zo su yi addinin Allah ta'ani. sun gaji annabawa malamai dama magadan annabawa ne abinda annabawa suke ne su suke yi daidai gwargwado annaba ko musulmi suka bar kudi ku zubar kadara ba ilimi suka bari annabi ya ce duk wanda ya karɓi abin da annaba suka bari ya karɓi babban rabo malamai su ne shaidun Allah a bayan ƙasa su shaidun Allah a bayan ƙasa malamai su ya kamata zama ahlul hajji wal aqdi masu kuncewa da kwallewa duk gwamnatin da bata nemi taimakon malamai ba za ta ta kuskure za ta ta daɗi za ta ta barna duk gwamnatin da bata sanya malamai tana neman shawararsu ba bata mai da su komai ba to za ku ga kuskuren da za ta ce da barnar da za ta ce da blanda da ake faɗa da za ta ce saboda me ta bar masu tsoron Allah ba ta neman shawararsu ta san yana daga cikin ruhu na kwakwalwa da kidima da Allah yake jarabar wasu daga cikin 'yan siyasa mai sun hauka da banki ce mu ba mu alaƙa da wani malami ai ku asara ka ka isa kana musulmi mai tsalla. ba ka alaƙa da mai tsoron Allah ba ka alaƙa da wanda za ka buga masa waya ka ce ai maka wa'azi a gaya maka Allah A kan wannan abin da kake yi to a da da ake mutunta ilimi su ne ahalul alli wal aqli duk abin da za a yanke hukunci sai an kira su a tambaye su ya ya kamata ko bai kamata ba amma in tufa waye san da su shi sa muke cikin wahala a kira su a zaune da shi a ce ku gaya mana abin da Allah ya ce kawai ba ra'ayi ba son zuciya wa yake wannan duniya ka canja al'amura sun canja ulul ilmi wal fiqhi masana addini su ne jagorori haka ibnu abbas yake واطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم يشهون علماء اهل العلم والفقه سوني ما لم يسوني مثلا فقه bayan shugabanni jagorori wanda mulki yake hannun su malamai masu ma'ulin amri ne su ma an ce a musu biyayya kamar yadda aka ce ka bi shugabanka nan to kuma haka aka ce ka bi malaminka don yana tsayawa ne a matsayin annabinka ya ce maka Allah ya ce annabi ya ce ba shaksiyarsa kai wa da'a ba a'a manhajin kai wa da'a tsarin kai wa da'a malamai su ne ya kamata mutane in sun shiga wani yanayi su koma gare su malamai su ne ahalin shura malamai jagorori a cikin addini malamai masu matsayi da ɗaukaka wajen na minu ma'immata ne a duna bi na nan masu sabaru malamai su aka zo su zamanto mafi a tsarki a cikin al'umma kan su zama kazamai ana kyautata musu tsoron Allah dan su ne suke cewa abi Allah masu umarni da kyakkyawa masu hani da mummuna in sun ga mummuna su ya baki su kasa yin bacci su yi fada su ce a daina wannan bai da kyau malaman kwarai shi sa aka samu nasoshi masu ƙarin yawa da suka zo suke yabo akan malamai da masu ilimi da masu neman ilimi manzo Allah ce duk wanda ya bi hanya da yake neman ilimi a cikin ta Allah zai bude masa hanya har zuwa gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikun Allah suna yin fuffuke suna yin shimfida da fuffuken su inuwa da fuffuken su Da duk wani mai neman ilimi ko mai karantar da ilimi saboda sun yarda da abin da yake aikatawa annabi ya ce duk wani malamin da yake kira zuwa ga hanyar Allah duk abin da ka sani a duniya yana neman masa gabara, yana neman masa istighfari komi yana neman wa malami istighfari hatta al-hitan fil ma annabi yace hatta kifi a cikin ruwa yana cewa Allah ka yafe wa malami itace yana cewa Allah ka yafe wa malami kasa tana cewa Allah ka yafe wa malami aljannu suna Allah ka yafe wa malami kalban ka yana cewa Allah ka yafe wa malami agogon ka yana cewa Allah ka yafe wa malami itacen ka yana cewa Allah ka yafe wa malami Da yastakiru lahu kullu shay hatta hitan fil ma har titi da yake cikin ruwa komai yana nema wa malami gafara to ko baka ce Allah ya kai masa ruwa insha Allah Allah ya kai masa malamai su ne yanzuruna bi nurillah suna kallo da hasken Allah tabaraka wa ta'ala ce sa aka ce rasa malami karaya ce a cikin al'umma rasa malami wato ce ba a iya samun canjin sakin malamin da ya tafi sai ku ga sai dai Allah sai dai a yi haƙuri amma wallahi ɗari bisa ɗari irinsa wataƙila sai bayan shekara wata ɗari kuma mai zuwa lokacin kuma kana gabari a ce wani ya mutu an ɗauko wani irin irinsa ɗari bisa ɗari a yi abin da za a yi dai to shi yasa mutuwarsa ilimi ne sahabbai sau da yawa idan aka kai wasu makabarta abdullahi bin abbas aka binne shi sahabbai suka ce allahu akbar hada ilimi ga ilimi a cikin rami ga ilimi a cikin kabari ya ka musulmi su sani cewa wajibi ne su shirya su yi tanadi mai kyau wa 'ya'yansu don su dora su akan hanya na ilimi saboda a samu magada annabawa kada mu bar ƙasa ta wayi gari babu magada annabawa mu buɗe ƙofa wa mabarnata su ta ta'adi idan wannan shine matsayin malami yanzu dan Allah ai dole mu bakin ciki da damuwa a akan ruwa da malami da jagoran mu in dai wannan matsayin shine to a dole ka shiga damuwa an karasa wannan ɗaya daga cikin salafin ke cewa da ina da dama lokacin da imam bukari ya yace da ina da damar da a cikin ajalina zan ɗauki shekaruna in ce Allah ya ƙara wa imam bukari ya ci gaba da rayuwa ni in mutu yau wallahi da na yi akwai mutanen da in inda za a nemi shawarar kan za su mutu a ce ka ba da kwanakinka da shekarunka a jona musu kai ka mutu wallahi za ka so kai ɗin ka mutu su su rayu ulama malaman kwarai kenan da haka ba a wato subhanallah ba a iya kwatanta hasara ta rasa malami mutum amma ba ma ɗauke tsammani da rahamar ubangiji wallahi insha Allah mun san Allah zai mana mun shiga zafi mun shiga damuwa mun shiga bacin rai mun shiga wato bugan zuciya da rasa wannan ubana mu kuma jagoran mu amma mun sani Allah zai mana mai kyau mun muna fatan Allah ya fi malam Allah ta ya kuta Allah sa dan aljanna ne rasa malami jin zafin rasa malami addini ne ibada ne imam ayyubi yake cewa sau da yawa za a ce mun wani mutum ɗaya a cikin ahalin sunna ya mutu wallahi sai in kamar wani gaba ne ta na ya mutu ya tafi gaba ɗaya in ji an ce wani to na malami na addini masha Allah rayuwar malam a cike cike da abun koyi karantarwarsa tarbiyyarsa kamewarsa kishinsa na son a karantar ba a bashi a karatu malam kar ku duba malam malamai suna faɗa. sahih bukhari da kuke gani ana karanta shi yawanci malamai suna karanta da sahih bukhari amma ba sa iya karanta wasu su mutu wasu kuma su gaji su aje saboda yawan sa amma da cikin nan sai da ya kare shi tas ya dauko muslim ya kare shi tas ya dauko abu dawud ya kare shi tas ya dauko tirmidhi ya kare shi tas Allah ya ta ara mai ya dauko nasa'i ya karanta shi Allah ya ara mai lokaci ya dauko ibnu majah ya karanta shi, ya dauko muwatta ya karanta shi a aka ɗauko jarumi sunanin jarumi shekara uku aka yi ana ta bugawa aka gama shi aka sauke shi muwatar aka fassara ta Allah ya ara mai lokaci ya je aka gabatar a rayuwarsa a gabansa aka ce ga fassararta ga muwatta ɗinka da ba zai je ba ma da kira aka ba shi je Allah ya ara masa ya ɗauko sharhu suna yana cikin yi da cijin bai sani ba yana cikin darasi na ɗari ya ce a tafi a kuta wani sashi ne aka ce darasi ɗari ya ce ɗari ya kada kai ka duba bidiyo ya kada kai ya kada kai yana maimaita yana ta tafi hutu Allah insha Allah ma laila cikin hutu insha Allah muna tafa'uli da wannan tafi hutu bai sani ba a shekabar da yake la ilaha illallah ya rabba ka gafarta masa ya Allah ka sa aljanna makomarsa ubangiji Allah ka sa mu da imani Allah ka tsare mana malaman mu kana musu lafiya da nisan kwana ubangiji ka ba mu lafiya da nisan kwana su mu ci gaba da moriyar su da amfanin su ya ubangiji ka tayar mana magadan su ubangiji ka tayar mana cikin ƴaƴan mu da jikokin mu da sabakun nan mu Allahumma qul lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala qawmin kafirin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah